فقاسي فليتفضل مشكورا مأجورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إركو سبحانه وتعالى سابو كان الندامة أن إركبي لوكتشوني ننكنشني إرهانغان إلى نياك فوسيني هنكارا يوان محاضرة يسي شيخ أيوب زكريا غايا yadinno da cheikh adam mikail tallaje irko subhanahu wa taala amike bonoɗo gomni mawdu'u mo kambo isalangirse mawdu no ka irga bukata ko aga zama a lokacoranirgo asibor fo kulse tugurayra Alhali laala karra illa bo irmeci no bon bon kan yi dan laabo ga wadin se wane irgir ko subhanahu wa taala ŋwaray amma sambuga ka niger laabo ga dal silam taray laabay kul zama irsi si kallo lokacira irga bukata ko koy irma babu fo irma bai kan. irsin da labu fo an binyara kan na kan Nijar labu. Labu kul sino kirga bol kan kanga bisa dinga laabu yadinga ga ma bor kan ga tuni mi chaba kan filane wo isiba laabo ga ba labu. filane wo labu murado mani ga kai to wane wo no kan manti a lokacin no songo wo kan lokacora irgo borai kulma labo jin funa banda zade kan irga bai shari'a shari'ara ir alsilamatare addina amman yardan da demokrasi amma yardan da kafare wani tangiyan yi jin tare do hare to di ir te dai bora ka da demokrasi fondara tara banga tabbata sai aga wajibi mo bondo masse yanno démocratie o mora da soje kaga wo kan démocratie o harramandi kanga timo kaga coup de force te ima kan kambandi gadan borfo nga mo halka so harno kam asi fondo amma dir te mayra tabbat no si kanna ku de forso din te aga wajibi mai mate nu bon follo abanda woni ngono gati aqida bo irgo ngati aqida bo ahli sunna wal jamaa bo zama ahli sunna wal jamaa no kan isi parti sandira zamu sunnanki cimcimu asufur partira hala ma fasa parti se hala ma gandakar karda parti hadisi go ga zimbi. ne nebata mora kai da muhadara kan isala asabiya bon da fasa yadinga lokaco karra irgo laboga bano labiza imate donu bon follon boray ma cardi ima, ima nga kan go ijine imi tanga ya yadinga wani irma bai kan labo irkul wanno irkul monogo bol sayda labo ya dinga fo siba laboga bisir wani irin da ya no alfaga sheikh ayuba anir mohayen din da bashairai farhan da har yango irse kai irko subhanahu wa ta'ala aginga tamai aga fasi se yadin no agi no zama ya ibare bon matkan irko subhanahu wa ta'ala ani inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا wa yau yawma yaqumul ashhad alkawlino irkoy sambu kalinga minga fa ba faba dabore ke ciman diga margande za an dunya ba funa wora da kayan doha hana kan shaidai ga kai nan gufo irkwai ne kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Irkwai na alkawli sambu a wajiban dikan kan kalinga mai galam ngan ninga de way dabor ku kan ifonda yadin nga wani girno farhandi yankan kokora hanna asikal bore kan ga hambodir ko se kokora hanna asikal bore kan go fonda hanna bo se ye ir ko iga irin nir ko adina di matka ga hagunda kalirim ir ko mirno zama ya ir ibare bo yadin no <coughs> alfaga a dir se sababai kai ta ir mudu ya ir ibare bo a kabir sai sababu taki kan sababu ta cajin kul irga bukatar ko irmiti zama ifo kul irko gata ino da sababu yari ga sababu di yamman talino ijina alfaganir maci da diyan tabbatan da irko sai da tauhid alsilamu wata kan nifur kan kamira irko gano nige zamirko subhanahu wa ta'ala أتبي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ما يجي كويو كان جابي بركان فور كان كاميرا سين هم كن لابو إير فور كان كاميرا ما ينو جهين جا واسوكا إرجع دورندو كرا إرجو إير كو هينانو يعني جا جان إرجي هل إرجع جند سامبوجني ريسي halbore en kogen kore di nord drapeau en sambu a a irmi ye ir koy na nafa kul sirum ko ga teji takari fo ga iri ne irmi ye de ir koy ga kan dingai mono gabu gabu sai kal ir koy sai jera mo dirga bara asi kal ir koy sai yani ga irma jere ce ce ir koyga ga irma fabe ce ce ir koyga ga wani sunoni di annabi sallallahu alaihi wasallam nirce wandi addu'ai kul kaŋ bor ga te waati kaŋ da furo sanday ra ga ga ga allahu allahu rabbi la ushriku bihi shay'a wala binda allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiye qadauk ni woni tawhido no ni go ga tabbatandi as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك كلامك الدعاء بننتا دا دعاء الكرب كأن النبي لا إله إلا الله على العلي الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نيجو توحيد وتبتن لإركويسين no iga ba irmi ye irko ga dir furkan kamera to bil munasaba irgo ga di kan songo zimayen no go fatta zimayen no go fatta gani ngai o dogo ko yanno dai ngai gonda haiken ngai gingate kanganan burfukul musikati niger se attack to man no zimay wo go lokaco kan boko harami ise go ga niger ngai wi man ni igana man no zimay wo go lokaco kan terorista ini harai songai labora da kigo go borai wi manno igana manno dogo igana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iro mila borai bisar etape wani yanga bo bai ka alfaga goga te labora ha borai bayan ko limene 99% de musulman labora amma imdu wai boryan borai fursan dai rani ga borai ce ko shirku ga to wallahi wani odirga ba dirawo mu bore borai mannan shirku haraka iwe ga irko inna noge kata borga hari inge inna mono ginga sambuka niga yadi nga wane irin ko ga mora irin moru shirku irin tauhido tabbatan da irkoi sai sababu hinkanta ka alfaga filla irse aninga noge ti garari irmiye irkoi da garari yadi no annabi ne garari aga nafa balawu kan zumbu aga gangi Ya yaga sambuka borga balawu kan manka garariga kam bandiga kaniga bal hadisi fora irko jani hay kunno sihinga irko kodora yeti kalde garari irga tabbatan dika irko iga ta dirna ngware inga noni way ngware ayga jabe aransi way ngware ayga jabe aransi alkawli no irko sambu dirna ngware aga tayirsi irga tabbatan dimo ka irko igo tayirsi ra duwai zama ne futa kan boryan ba ngai ni Niger labo sai da man ti borai gararai don igai ga to nan dirga amma kunutai ka alfaga go ti jingare ira in masu kunutai din yi mu na dai problem mai man ban ir masu kunutai yi ir mu koi dai da gina ba handu margin irgate ir mu koi dai da gina kunutai go no da ira ir mu ware shine biya ira da bortun nigo ga nafila mu ware nigo na meira mo ngware la bose mo ngware le bose mi haw konay ɗi ka to me fermado imo ngwarenge bose imo ngware la bose kamɓe kuddo hare yanno irmo bobandi hasbunallahu wa ni'mal wakil irin bobanda ciyango abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ani sanni wane wo annabi ibrahim ni ci hina ulqiya fi nnar loko jokini gindaw dirra yanno annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ani cilo ko ini alladhina qala lahum nasu inna an-nasa qad jamau lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna llah wa nima alwakil matanote bi binimatin min allahi wa fadlin lam yamsashum su niɗi yaɗi nga wone wo waqi o ranirgo alhaali woni ranirgo irmo bobande kalima woni o ciyan o irña fosine woni ya babor man cowgomor niga wana hasbunallah wa ni'mal wakil banagati ir koyinoga te ir wasa kwa ma dallanda tuje ya haro kanga irgo tuje bo ku kan tuje ir koy gamo ir koy no gin wasa woni alkawal no kir koy sambo hani ga addu'a ir musiforun dai hari in zanta alfaga fillir irin ir macardi ir mate afo ir musifaifai wani mu muhimmu jiddan matakai irkoi ne wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin irkoi ne wasidi ga charnwa wasidi ga charnwa ga yenge ga faifai ga patiga fun charga aran hawmu fun nongo lokaci wani karra irgo irsi siyasa lokacira siyasa iza iminga yenge kambanti iminga i bartarai kango da cere gamara imi kan bandi gina halir mu bandi ibaro kango tarai fu yanje wo borai ga bandi kere zarmai ne borai ga cer kamono a misi cer gon ga ban ibda cera gamara amma ibarai wo la yarkubuna fikum illan wala zimma isi irko kur arance na rafa alkawal ku kan gwaran dai gamar isa kur ya dinga irma bai ibarai din ngai cinanir himgate irma chardi kimo bon irma chardi ga kimi gana ga tangam da kimi wani no ga hagu irga wo kan ay mo ay ga tonton ay tonton hari hinza igina at-tawakkul alfagana fil wala ita canta ari hinka nay tonton wakkaliya irme wakkal irko subhanahu wa ta'ala ga ay gona kan cabir ir koy hinnega nirim ga wakkal diro ci mandi ko enno ir musko go wakkal rusi ir murado sarafa da'if ga ko ga e, wal mantadi al talib wal matlub ir mu ir ga ir mirsil yati bo wori waya ci la la la ir ir wa gabu ir koy ga wara lakkal yati ir ga gabun gaabunde russie gabun gaabunde france irkoye gaabunda boko kan gondaran sai anne laala fo yaadin ga wacece irkoye ga yadin no wo kai ton ton gati suru hinya ir ñaako fo sine irmi hin suru. zamir go lokaci ra kan ina sandai yancan kal aboga bor bobo igoye kai bor bobo imen ware zabu hayake gudu zarra a zabu zan boreya igogati go la boa ne kango iri jarga imingai gine yanda imiyega ka hayo da man tisuru no bore hin isinga jare irma ta da kan ir irma bai jarraba no kirko kate a gondin ga lokaco a bisa bor singu gorir ko mi jangene jarraba to ir magabu suro dinga mu tonto suro ga igo igoge hin ne kalowati kanno imsinin ga farga imi hintal ka tara kan gudu wai suru imi hin tabai ke gidi suru imi hin safari kan yan sinu suru da hari bobo kan igayi borai sai da boren kini muradu bobo sara ha dan jone ya da talibai kan gabin gai mu koyi chaula buwa ne ira ini boloke boriya ifatauce bu boriyan isibai matkin gai gate to irmi irko ga irko ne wasta'inu bis sabri was sala wa hala lakabiratun illa alal khashi'in waga kasne ce ci irkoy ga da suru hiniyan da gingar kendiya ya dinno irkoy diya ne wa nasra ma asabr su e fabawo aga e aga margan da suru wato kul karan ga hin suru aran gudu zamaya zarmai ne surantano ga zanwai bananta ga nogati kasratu dhikrullah irmir koy fillen bobanti kasratu dhikrillah ir koy fillengo irma bobanti o oh, lokace kulra zam yacino irko subhanahu wa ta'ala na silama yamar di kubay di cafarai fathbutu wadhkurullah iza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah ir koy fillen agonde himma lokaci kul alsilama sin aba funara ir musobay ir koy filla ir ne bon ir goga goro ir goga kai ir goga dira ir goga kani alhaalay kulura wo sobay ir koy filla ir koy fillengo a gonda fa'ida bobayan agata ir koy min wani ibaro agata ir koy min wa an dunya balawunda allah harwani ir koy fillen sanda birnino matka ir koy diyana bangandi yahya bin zakariya hadisa dira barkan gogir koy filla agi ma barkan ibarai no gogin cici ni gogu zuru kan ni kago fur birni fora ni banga halla sigo wada inge mo go birno banda isingo to ni ga to yadin cinno nin kan irko filani alhalo goda yari ni ibarai ir ibarai wo go ir bande iga bima hasarote irse iga ba imir lemunandi iga ba katir ga balau, to ir mir ko filla ir ko girga ka sina ibon ir ko no zama ibon Yadin ga wani yanno dungurien dem bon irga tonandi carga irgir ko subhanahu wa taala ngware amal fage ke no ɗugom ni amatamo kagi tonandi amadou nan gore irbineira irga irko subhanahu wa taala kal amala tabbatan di niger laborada islam tari kul ya di no sande woni wo irgu ngware irko gada woni mai jere da woni sifa jeerey amma daga ka irga irko ma bala woni sambuka sambu ka irga sande woni yam a himano imir candiga koy irmir ye irkoy ga zama watu kulkan irkoy jarraba ka irkoy ga bano irmi ye irkoy ga da ngware irmi ye irkoy ga da ginde tiganda ya wani no ga, ga bori irse wani no ga gomni ha irse wani mono ga ta irkoy makatir se ba wasi bon cha akomai bon insha Allah ne nirgai wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu albarkantai kurma hay kayyan alfagay tonan da irga irko subhanahu wa ta'ala mi bana da gwamni sannan wa me ame kunkuni ngono kata alhalo kan ra'ir huro lokoco karra irgo fondo foyanno irhim ga gana gana irim do zama yan irwan Ibrahim zama Imar gani irga kambo da kambo ngwarijin da banda amma in yansurkumullahu fala ghaliba lakum dede irko nor faabo to yagalam ko sina fa nga se bore mi sisi jikangai sababa yo me amedi yango banda or mi sisi jikangai hali irko gaage sinago wona se to nino tazamaka namu gonu gidi fir'aun allain aman baygi mila hala biri mi kan gongon windora kanka ta arradi musa alayhi salam halingono ga hawgutunu wiza ga maira da koi tara da bonko na tarai bero du kan anan gano ka tarabbul a'la dini aman bai mila amma ke kan borfo gutun ga zere mi aman mila hal har radi ono nana do din no visa. yadin mono num guni koi dia sallallahu alaihi wasallam gon sahabai hijira walbinde annabi sambayongo jirgu wanta kan ina kan kamda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wani sahabai kadde jarai ba hijira ga makkana idan almanaina inange arzakaina kan ba base yi hijira koy habasha ino kal yi hin kantayi fattago koynoɗen madina kurancanceyɗen ɗi wona haya kurkan goyi sai man ɓayge miira hal boreyɗini borɗo korantayɗen ngay wo zankai borkayniyeyɗen har wi za hijira wayan jiirwoyantaga igi yekkangay katari batamaɗerra adillata mudillin yaɗen ga irkoy faaɓeyono num gidi, ghazwatul ahzab ga kan ceferenkeynocie gamargan ɗi yahuda iɗi ɓorame amede gabaɗiya gamargan annabi ga sallah alih wa sallam gon sahabay amma matuno irko subhanau wa taala ne wadkuru ormo hongo wato kancin se ibarin ka aran se kamboɗo kam wa id jaatkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha hmm, i ka or se benanda ganda irko subhanau wa taala mo a won soje zani sambor se zama woma yalamu junuda rabbika illa haye kay yir ko woga tanga manda won wongize bor kulsi bay fa ka dengre ko agin ga hamna borga agi hin ga ganga mis folon ko tan tamborga musakulla yan ga uye de ir ko subhanahu wa ta'ala ga wodin banda fada'ani min bunayyat at-tariq fayda kala wala hayfu hayfu bor filan wor bor filan ha ude jide de ir ko subhanahu wa ta'ala ga won banda wormde haykul de sababuno haykul de ibar wona hamburandi yanno ormo ke orjin boray banda ormo gararese hay de inor inorcaga kamantir tirko kute yanno ormo kay banda ormo gararise ormo kay sayan sayanda daka gane wala o tigiri yan kay yan laro dangede kattawdu shamikh o matkande tonde dair uhdu tondo non baygama imne an heni heni gite wallahi ngiya kusa gonga tabande wal wayna gonga tabande ha ibar wa am wajiha man to harkano zama lakkal kanara or wallabu bunguno kataran wallabu. bu batama ngono kataran wan batama wongono kan manto hore har amma irko subhanahu wa ta'ala go irse irgizit kan borhan ne yango irra kan iwon sabbura irko subhanahu wa ta'ala ga ta irse alfagay gono subay kuri goge bore moye hayandi go garara iga to ormo mahangan da dai mi sowoka kuri ma yeta wono koyoga wa idha jaa amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi ormas tegane to ine labara irma ine yadiya hey matuno boray gite labar kala wala inini irko se boray kengo gi sai se ngey mu hamburu ngey koyo imbay kam bora me ame si kal mihnara borkul gonde jarraba rano boray go yanga borkul him kan non kam bagagi do hare ni kan ta sahafi din ni kan ta jurnalist din ni him giteno difa bi kulli taqa ni te ce kamu ni mu bore haggo no dina ngay kamba gana ngay hurshir kam ni se ha wona o siyara fa wona diru dina hare madan ni kan mar marsangay mo nam tebba ko mate ir koy diyane sallallahu alaihi wasallam ma bakar hadisa dirra ma bakara irhamu man fil ardi yarhamkum ma fis sama ma bakar ganda boray se bore kengo la bora kul beno koyo mo irko subhanahu wa ta'ala mo bakararan se zama digagi sinai wone yanwo borfo ku de matkan alfaga wone na cida sheka adam kan goy hannay din gair morege tawassulun da burku gonda ibada hannu fo kan min irko subhanahu ganin da na ma garu irko e gagana irko hadde goyo din ta ay sen hinna sabu sai na te to ma te sabu kan girka kan kamo ra irgo irko subhanahu bani ta'ala amdoga sambuka na irse irse zijkame mu bace fo kan irko subhanahu wa ta'ala girga ga sinai zama iri yardano da irko subhanahu wa ta'ala irbo mo kan borfo kunno sin haifo kala irko subhanahu wa ta'ala ba so di alamati ba irbo wona bo irwo irko sabu zamza gappan ga mon ba kai hakan ina ngay mu karko irko subhanahu wa ta'ala ninno mo shoja'a yan jin kai yan yang yaro la tazaza matbore no kan gartu ne to an gi mi humboran kul yalla ha wangari wuce wormo wuchabise kan wormo wangari yan kigine wangari wal salam dano to wangari me cefallugol wongaari tara isina se wongaari me alsilamu ngono kati wongaari zamungo bai kan imma nasr wa imma shahada no imma anga irko fa faabama ka anga se sooda tillongum zamugon ibrahima wolbinde ba dai arzan nan nongo koye boro handi abende allahu maulana fala maula lahu ngay wo imma ran bi dokkore or ne boray laabo pays le plus pauvre du monde orne no ta bai ma bin no go bande to inor mu fati fo no korsa fatta ga wisa nahanu aglal ard illa bono gici adawiza to wodin se sannu asban mera amma irma baikan iwone wono kati sunnan ce wona ce yanga igojin borai bande wajku kancin se ini ce iga garari sai matka imam ahmad da dai ngana gonda da borfoyan kan mantan ga utun salafa ira kan hal ngana gonda garan no kan da dai ngi bai kai ko ga ta ngi se kalanga madan bonko no se zama wani zamayen al'umma kul zamayen no me A wani jin koyonwa hansemo dorsu bai bora la dorsu bai gawo e la da har wani borai mai manta boray tutuɓɗeno to woɗen sewo garar sewo kai i banda wani wani katir woni ceeyomo fa na ka shamsi fi da sama ir woni ceeyomo mati ka sangade na fantuno mati wai na wo ɗago zahir kay ɓor kulga diya ma darraha allah ya raha na al armalu danawuminengi gisi diya wa asid dorandi yadinno borkan ga aga irkoɓe tenga ma zarma sanne de duma go bora aga borkan sidi cina harno godu cino to kul kubai-kubai, na de ba nan nanga sigidi ayir wasid dorandi ir cewono kata irga kai irga da irko subhanahu wa taala won fondade annabi on sannay sallallah alih wa sallam borjine won fahama bon yaadin mono irga garere jin bor se irga yadda jin bor se irga bonduma se irko subhanahu wa taala won yadda yarra bor yande yarra har hanna yarra garin se mo leyan wana haram woni wo garar woni wo manta bayi sen bor garar borum go bon sen garan me zam larabain ne walaw la shair ma nahkat al-ba'ir hanna ka gar bari agogo duro ago sube gi chidi to kunu be kam mo do o hal go lakkal kan iran non go zon tor me kan ay wo labizu no wo yadi ko koyno so woni no igi labizu original e be me am sorfo fo mo bore yango ko kuwo kati bore kayangai wo eh asi ilakkalay i won bon kurka boŋ no go ise misiba alhaali no go ise na laabo him noon himga da ba sin se ba muru a sina seke ba no gon bor hande yamma amma i baro no gona se to am kaga kar irko subhanahu wa taala mir halasi wone mantukala hongal yanno kamboreite irko subhanahu wa taala mal banan da gomni bor musulmi lagane wono dabar fo wani won hay fono gon se ha kayde irko wono gaden hanna kay irko wono ga irko ngono katifabuka an dunya barbar ka da har da haye me ame barbar ka ngono katirko subhanahu wataala agi hini ibero na maye ta ganda mi ne ande ki gogo don dadin ama sambu bene irko wono di yongono wona won ga senan wodini irko subhanahu taala ngware am siddi da irwana talete kai wani talai